na وانكم لتمرون عليهم مصبحين tabbas ku mutanen maka kuna wucewa ta gidajensu a tafiye tafiyen ku zuwa sham da safi